هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da farko ina godiya ga Allah ta'ala mai kowa mai komi wanda a cikin hikimarsa da kaddarawarsa ya sake kaddara mana kasancewa a wannan majalisi mai tana albarka a irin wannan lokaci da muke tafsirin alkur'ani mai girma kuma wannan masallaci mai albarka kuma a irin wannan wata da yake tattare da dimbin alkhairai watan ramadan idan ba manta ba yau muna yammaci na asabar sha uku ga watan ramadan hijira farin jika da annabi muhammad alaihi abdullahi salatu wa tamu taslim dubu daya da dari hudu da arba'in daidai wanda ya daidai da sha sha nawa ne sha uku ko sha takwas 18 ga watan mayu miladiyar annabi isa 2019 idan lissafi ya yi ganta. idan ba manta ba har yanzu muna cikin sura mai albarka sura tattauba a jemun mun kwana aya ta 110 yau za mu tashi farkon aya ta 111 a cikin ita wannan sura mai albarka fadar Allah ta'ala inna Allah istara min almu'minina anfusahum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اشترى من have rufewa ce Allah madaukakin sarki yayi da aya ta da 110 daidai a cikin wannan sura dangane da abin da ya shafi bayani na yaƙe-yaƙe da kuma halayyar muminai da munafukai a cikin fita yaƙin da makamantansu sannan aka fayyace mana sifofi na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da abin da ya shafi haƙuri da makiya waɗanda suke zaune tare da shi da sauran ire to ayat da za mu tashi akan ta sai malam ya ce فبدأ بالمبايعة التي هي العهد بين الله وبين المؤمنين وكيفية الإخلاص فيها yanzu kuma Allah ta'ala ya fara bayani dangane da abin da ya shafi alkawari da ke tsakanin Allah madaukakin sarki da bayansa masu imani da kuma yadda ikhlasi ke tafiri a cikin cikar wannan alkawarin idan bawa yayi fa qala sai Allah ta'ala ce inna Allah ashtara minal mu'minina lallai Allah madaukakin sarki ya saya daga masu imani me ya sai ce sahun wa amwalahum ya sayi dukiyoyinsu ya sayi ainihin rayukansu ai yubazziluna ha fi ta'atihi kal jihad abinda ake nufi da Allah ya sayi rayukan masu imani ya sayi dukiyoyinsu bi ma'ana su yi amfani da rayukansu wurin yin jihadi dan daukakar kalmar Allah subhanahu wataala faɗi tashi gwagwarmaya kai kawo don a ga addinin musulunci ya haɓaka ya kambama ya ci gaba Allahu ta'ala ya sai ran muminai dan su yi wannan kenan dukkanin mumini da yayi imani da Allah madaukakin sarki kamar sun kulla ciniki ne shi da Allah ta'ala da rayuwarsa da yake kanta cewa zai yi amfani da ita rayuwar wurin tuntuɗa addinin musulunci ya kai inda bai kai ba tuntuɗa ƙeyar daidai ta kai inda bata kai ba da kuma lalata ba daidai ba da kuma taɓarɓarar da abin da ne ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan Allah ya yi ciniki da mu ya sai rayuwar mu dan zami ma addinin shi hidima da rayuwar kanakanta kenan zan iya yadda kamar yadda ake tsammanin ni da kai kowa ya yadda rayuwar shi ta iya salwanta ta zama babu ita in dai addinin Allah zai dakata in dai addinin Allah zai kambama in dai addinin Allah zai kai inda ake da bukatar ya kai in rayuwa ta kare an ciri ba dama akwai ciniki tsakaninmu da malicinmu shi yasa ba dukkanin mutumin da ke da imani ba ne za a yi masa barazana da mutuwa ya zuzo ita mutuwa ka kwanta a gida ka kwanta karkashin gado bisa katifa ina ne babu wani loko da lungu da zaka shiga ka boye masa kamar yadda ƙur'ani ya tabbatar mana da haka fadar Allah ta'ala aina ma kunu, yudrikumul maut wa wala kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuka shiga mutuwa sai ta risko ku ashe ba a iya ɓoye ma abinda Allah ya rubuta zai faru don haka Allah ya yi ciniki da duk mai imani cewa ya sai rayuwarka kai ma addinin sai hidima da ita in rayuwar ta kare wurin yin addini cinikin ne ya kaya haka ne ko ba haka ba fatar mu cinikin mu da Allah madaukakin sarki ya kaya bayan wannan kuma sai wa amwalahu dukiyoyi na masu imani su ma Allah ya kulla ciniki da su cewa za ku yi amfani da dukiyoyinku wurin ku ga addinin Allah ya bama. ya haɓaka ya kai inda bai kai ba kun tallata shi da dukkanin damar da Allah ya baku na wadata da kuke da ita Allah ya sayi wannan rayukanku da dukiyoyinku sai ce bi anna lahumul janna shi kuma ya fansar muku da aljanna a madadin su ya tattalar muku aljanna a madadin rayuwarka ya tattali aljanna a madadin dukiyarka amma abin da yake so shine ainihin ku yi jihadi da dukiyar ku yi jihadi da gangar jikin wurin ganin addinin Allah ta'ala ya kambama ƙarshen ku sai zama ina kenan Shi ne waccan aljannar da ya muku tattali sakamakon wannan ƙoƙari da kuke yi da rayuka ƙoƙari da kuke yi da dukiya wurin ku ga addinin Allah ta'ala ya kai inda bai kai ba yuqatiluna fi sabilillahi abinda ake so ku yi na aiki shine ku yi jihadi dan ɗaukaka addinin Allah madaukakin sarki jihadi da ɗaukaka addinin Allah yana da alaka da tallata ilimin da ke cikinsa, gaskiyar da ke cikinsa. karatun da ke cikin addinin a fito da shi al'umma su fahimci daidai wannan yana daga cikin jihadi sannan tsayuwa akan daidai din bayan an gane ta shi ma yana daga cikin jihadi domin farkon jihadi shine mutum ya fara yaki da kansa jihadun nafs huwa awwalul jihad kowane ɗayan mu ya yaki shi shine jihadin farko ya zama zuciyar ka zaka tankwara ta da ba ta so ta bi daidai ta bi gaskiya ko da ba ta son gaskiyar ta bi dole to kai jihadun nafs ka tursasa zuciyarka ka tursasa gangar jikinka ka tursasa rayuwarka wurin yin daidai da fada da ba daidai ba to wannan yana daga cikin ciniki da ko kulla kai da Allah madaukakin sarki cewa in kai haka shi kuma zai baka aljanna sannan dukiya da Allah madaukakin sarki ya baka ita ma kai jihadi da ita wurin kashe kudadenka a ga addinin Allah na ci gaba damar da Allah ya baka ka bayar da gudunmawa ka taka rawar gani da ita wurin a ga addinin Allah madaukakin sarki ya tambama ya haɓaka ya wuce inda yake Allah ta'ala ce fa ya yaqtuluna wa luna? ko kashe kuma a kashe ku ashe Allah ta'ala da ce ya sayi rayuwar bayana nufin wai shikenan kai ba za ka mutu ba sai ce kuma za ku je yakin a kashe ku kenan akwai yiwuwar wasu ku su rasa rayuwarsu wa luna ku kuma ku kashe wasu kenan za a iya salwantar da rayuwar ku ta tafi ƙarshen ya zama aljanna ko kuma ku kashe wasu ƙarshen su kuma ya zama wuta shi sa malaman musulunci suka ce shi mumini rayuwar shi gaba ta alkhairi ce dukkanta idan ka je filin yaƙi ba ka da asara ko dai ka ci galaba a kwaso ganima a zo a raba ka kwashi ka sanka ka je kai da iyali ku zauna cikin annashuwa da marri da murna kuna jin daɗi ko kuma rayuwar ta ƙare can a filin yaƙi aljanna ce ta zama koma imma nasr wal ghanima wa imma al maut wash shahada ko dai ka mutu kai shahada ko kuma ku ci nasara ku samu ganima wannan cinikin da muka kulla mu da mahallicin mu kenan don haka yan uwa baya dacewa musulmi a same shi da tsoro ba dalilin da zaka zama tsoroci kai da ka san gaba ɗaya rayuwar Allah ke tsara ta kai da ka san gaba ɗaya rayuwar Allah madaukakin sarki ke ke remoting dinta to wane ne zai zo ya razana ka ya tsorata ka cikin abin da kai ya kamata a ce ka samu natsuwa a kansa ina fata fahimta kuma babu abin da ke kore ma bawa tsoro sai karatu ilimi shi kadai ke sa bawa ya zama bai da tsoro amma duk mutumin da ba ya da ilimi wallahi cikin sauki za ka yi mishi barazana ta kama shi ka ruda shi da barazana kuma duk ƙarya ce ba wata gaskiya a ciki amma kuma sai ya firgita ya razana Yasu da dama wani zai kalle ka ce sai na ga bayan ka shi kuma sai hankali ya tashi sai ka garzaya wurin yan sanda a rubuta ya ce sai ya ga bayana saboda ba karatu amma kai da kake da karatu ka san cewa Allah ta'ala ce kullun yusibana illa ma kataballahu lana ba abinda zai same mu sai abinda Allah ya rubuta ashe bawa yana samun abinda Allah ya rubuta ne a rayuwar shi ya wanzu to me na jin tsoro me na razani me na fargaba a cikin abin da ka tabbata sai ka yi shi shine mutuwa kuma gashi Allah ya saukar da aya kurukuru ya ce ya sayi rayuwarka ya sayi dukiyarka ya baka aljanna in sun kare wurin yin jihadi don addini shi cika ba don addini shi ya kamba mai ɗaukaka in washe karatu shine ne kaɗai zai haska ma bawa rayuwa rayuwa ta zama babu tsoro a cikinta shi sa aliyu na mange ce maganin samun sa himma shi karatu kenan maganin samun sa himma ka dawwama in ka soma komai wahala kazama rungume ilimi a dama rago ba za a sha zuma ba shi sani tamkar uwa ne gun marayu ko uba ne shi sani ma garkuwa ne ko ga mai tsoro gari ne ma damar za ka yi karatu to za ka ji ka cikin gari kike ba ka da tsoro duk tsoron ya tafi saboda ka riga ka karanta ayatul maqadir ayoyin da suke magana kan kaddara ahadithul maqadir hadisai da suke karantar da tsarin Allah a cikin gudanar da rayuwa to zai ma wata balazana kuma kai da Allah ya ce ya sai rayuwar da kai ma addini hidima sai wani ya zo ya hana ka hidimar addini saboda shi ya ji daɗi sai ka ji tsoro sai ka bari sai ka razana kenan shi ya ciri ba kai cinikin ku da Allah bai kaya ba yo ba gara ka saida ma Allah ba shi kuma ya ji haushi ko ba haka ba inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtiluna wa yuqtalun a kashe su su ma su kashe ay jumlatul istinaf bayan lishara'i wa fi qira'ati bi taqdim al mabna lil maf'ul ay fayuqtalu ba'dhum wa yuqatilu al baqi abinda ake nufi wasu daga cikin muminan a kashe su a filin yaƙi sauran da suka rage kuma su kashe sauran arna kenan dai za a karbi wasu su zama shuhada liyattakhidha Allah minkum shuhada Allah ta'ala ya karbi shahidai daga cikin ku su mutu a filin yakin wasu kuma su ci gaba da yakin su kuma su nasara su kwashi ganima su koma da ita amma dukan ku babu wanda ya asara kai da ka mutu a filin yakin baka asara ba saboda aljanna na can na ka. shi kuma da ya ci ganimar yaki bai asara ba saboda ya zo babu wadata kuma yanzu zai koma da wadata wannan haka Allah ta'ala ke masu imani gata wa'adan alaihi haqqan wannan alkawari ne ne Allah ta'ala cikakken alkawari na gaskiya wanda Allah ta'ala ya alkawarta mu masu imani wannan alkawarin rubutaccen alkawari ne fi taurati a cikin attaura a attaura haka Allah ta'ala ya rubuta rubutaccen zance ne cewa ya sai rayuwar muminai da dukiyoyinsu da aljanna littafin da aka saukarwa annabi Musa alaihi salatu wassalam sakon haka yake a wurin annabi Musa haka yake a wurin musulman lokacinsa cewa rayuwarsu Allah ya sai ta sima addini hidima da ita dukiyarsu Allah ya saye ta su yi ma addinin Allah hidima da dukiyar wal injil haka yake a cikin injila littafin annabi Isa alaihi salatu wassalam shi ma Allah ta'ala ya sai rayuwar muminai a cikin injila cewa su yi jihadi da rayuwar Allah ta'ala ya ba su aljanna ya sai dukiyarsu cewa su yi jihadi da dukiyar Allah ta'ala ya ba su aljanna wal qur'an haka kuma a cikin alqur'ani littafin da ke gabanmu yanzu Allahu ta'ala ya yi ciniki da mu a cikin alkur'ani cewa ya sai rayuwarmu ya sai dukiyoyinmu da aljanna amma fa mu yi jihadi don ɗaukakar addininsa yanzu kenan wannan na nuna mana bai kamata mu yi ƙasa a gwiwa ba wurin mu ga addinin Allah ya haɓaka domin akwai ciniki tsakaninmu da mahalicinmu ya riga ya sai rayuwar kuma mun saida masa ko kuma ku saida ba ina fatan babu wanda bai saida ma Allah ba yau ka saida ma wani ma ka samu riba ballatana Allah ta'ala da baya saba alƙawari ya ce ya sai rayuwarka kai ma hidima zai baka aljanna to me na jin tsoro kuma ya sai dukiyarka ka ma addinin Allah hidima ya baka aljanna to me tsoron talauci kuma babu dalilin tsoron talauci shedan ne ke gaya maka cewa kar ka bayar da dukiyarka kar ta kare ka shiga damuwa a shaytanu ya'idukumul faqra shedan ne ke alƙawarta muku talauci amma shi kawai Allah ta'ala yana alƙawarta muku wadata domin aljanna wadata ce da ka shiga aljanna babu sauran talauci kuma fiha ma aynun ra'at wa ma udhunun sami'at wa ma khatara ala bali hadin. a cikin aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba tunda ido ya bude bai taba gani irin shi ba akwai abin da kunne bai taba jin labarinsa ba zuciya ba ta taba tunanin irinsa ba ita Allah ya provide din a cikin aljanna kuma sai ya ce ya sai rayuwarka dan wancan yanzu ba ka sai ma wanda baya saba alƙawari ba sai ka saida mu Allah madaukakin sarki da baya saba alƙawari dan adam ma wanda ke saba alƙawari kun yi ciniki ka saida ka ce ka zo ka biya wani lokaci ballantana Allah da kana da confirm cewa ya sai rayuwar ya sai dukiyarka da aljanna kuma wannan alƙawari ne na Allah tabbataccen alƙawarin da yana cikin Attaura, yana cikin injila yana cikin alqur'ani fa kullu ummatin kowace al'umma umirat bil jihad an umurce ta da yin jihadi kowace al'umma an umurci al'ummar da ta yi jihadi wa wa'adat ghalabahu aljanna sannan Allah mada alaihi aljanna afwan wa wa'adat alaihi aljanna Allah madaukakin sarki yayi ma al'ummar alƙawarin aljanna da wannan jihadin da za su yi yana ana gwada mana babu al'ummar da Allah madaukakin sarki bai mata umarni da ta yi jihadi ba kuma a madadin jihadin yayi alƙawarin aljanna ita ce mu kuma don Allah ba ta so aljanna ta zama ka ba wane ne a cikin wanda baya begen aljanna ta zama ita ce karshen masaukin masaukinsa a gobe kiyama to Allah ya ce ya sai rayuwarka ka yi jihadi don addini ya tambama sai ka duba ka kana yin jihadi wace rawar gani kake takawa da kaga addini ya ci gaba wace hobbasa kake yi da dukiyarka ko da gangar jikinka na kaga ka bawa addinin musulunci financial support da kudaden da kake samu na jarinka na kasuwancinka wani gudunmuwa kake ma addinin Allah in gangar jiki ne da lafiyarka wacce rawar gani kake ma addinin Allah Allah dai ya ce maka ya saya da aljanna shin ka shirya ka sayar masa eh na shirya to ni kake yi ni in tambayi kaina kai ma ka tambayi kanka kai ma ka tambayi kanka kuma ku tambayi kanku mu duka mu tambayi kawunan mu kowa ya tambayi kansa me yake yi da wannan cinikin da suka yi da Allah ko bai yarda ya sai da Allah bane Allah ta'ala dai ya ce ya sai rayuwarka ya sai dukiyarka da aljanna wannan kuma alƙawari ne a cikin attaura a injila a alƙur'ani kuma Allah ta'ala baya saba alƙawari idan ya alƙawari yana tabbatar da cikarsa ga bayinsa aw kullu ummatin amilat hadha alwa'du alladhi amara bihi hadhihi ko kuma duk al'ummar da ta yi aiki da wannan alƙawari da Allah ta'ala Ya yi ma wannan al'umma li thubutihi fi kutubihim saboda tabbataccen alƙawari ne a cikin littattafan sama abin da ake ce ma al-kutubu samawiyya littattafan da Allah ya aiko Jibril ya kawo mu manzanni a Taura akwai wannan alƙawarin a Injila akwai wannan alƙawarin a Qur'ani akwai wannan alƙawarin cewa Allah ya sai rayuwar masu imani da aljanna a madadin rayuwar ya tattala masu aljanna sharadi ku yi jihadi don addini shi ci gaba shine sharadi kenan kowa sai duba ya ga wani rawar gani ke saka wacce hoɓɓasa kake yi wani faɗi shi kake yi ga addinin Allah ya kai inda yake da buƙatar kaiwa wannan yana ke gwada cewa ka wa Allah cinikin da kuka yi ka yadda amma ka ce a kai kana taka kana jin tsoron ma fadin gaskiya saboda kada rayuwarka ta salwanta kenan baka yi da cinikin Allah ba ka fi yadda da cinikin mai shago ka fi yadda cinikin yan yadi yan shadda su ce ka sai da ka ce eh na saya ka ba su kuɗi ku tafi baka yarda da cinikin Allah ya sai rayuwarka da dukiyarka da aljanna ba ka dai kai mu addinin Allah ta goma shi kai tsayin daka akan gaskiya ka tallata gaskiya kai tsayuwa akan ta in rayuwar ta kare Allah ya ce zai baka aljanna to me abin ta kai ci kuma babu wani abin ta kai ci a ciki domin ni da kai muna tabbacin Allah baya saba alƙawari ina fata ku wannan sai Allah ta'ala ce wa man aufa bi ahdihi min Allah waye ga Allah cika alƙawari ne wane ne ya kai Allah cika alƙawari to in har mun yadda babu wanda ya kai Allah cika alƙawari don me rayuwar mu muke jin tsoron mu tallata gaskiya da ita ta salwanta ma don me dukiyar mu muke jin tsoron taimakon addini da ita ma dukiyar ta ma kare mana in dai mun yadda babu wanda ya kai Allah cika alƙawari yayi alƙawarin ya sai rayuwar mu da aljanna yayi alƙawarin ya sai dukiyar mu da aljanna to me muke jin tsoro kuma ko ko muna ganin baya cika alƙawari ne muna jin tsoron alkawarinsa sa ina da tabbacin duk mai imani baya jin tsoron cika alƙawarin Allah ya san Allah mai cika alƙawari ne to me abun tsoro shi sa annabi sallallahu alaihi wasallama yake ba da labari a wani hadisi cewa zamani zai zo da al'ummar duniya za su yi wa musulmi ca kamar irin yadda ƙatti majiya yunwa suke ma suke ma abin ganin plate din abinci sun sha aiki sun gaji a kawo abinci ka ga yadda ake kawo mai hari to haka manzo Allah ya ce addinin musulunci zai waye gari da al'ummar musulmi ana kawo musu hari ta ko'ina sahabbai suke mamaki suka ce ya rasulullah aw min qillatin nahnu yawma idhin ya rasulullah a wannan lokacin ba mu da yawa ne mu musulmai don suna ganin yanzu arne yayi kadan ya nuna musulmi da dan yatsa tsoro yake ji wallahi ko hanya aka biyo arne sauka yake sai musulmi ya wuce dawo wasu hanya amma wai ga wani zamani zai zo a muku ta kowa na jin tsoro dar dar dar yake yi sahabbai suke mamaki suka ce shin a lokacin musulmai ba su da yawa ya manzon Allah manzon Allah ce a'a suna da yawa suna da yawa amma sai dai yawan su kaman yawan kumfar kogi ne yawan su kaman yawan kumfar kogi ne suka ce to me yasa suka zama haka sai manzon Allah ce hubbud dunya wa karahiyatul maut san duniya da kuma jin tsoron mutuwa kwaɗayin duniya an ma duniya zuru ita kadai ake so tunanin shi za a ya kulla can ya toshe can ya yi kaza shi dai ya ji daɗi a gidan duniya baya ko tunanin gina lahirsa, hubbud duniya san duniya ya yi al'ummar mu yawa musulmai sun koma tsafi saboda neman duniya musulmai na cin naman yan uwan saboda neman duniya musulmai na zubar da jinin dan uwan saboda neman duniya duniya ta yi wa musulmai ƙawanya ita suke so sun watsar da Allah subhanahu ta'ala, hubbu duniya sannan kara karahiyatul maut kuma sai tsoron mutuwa ba mai sanya mutu da an magana mutuwa ce a ah, ai Allah ya ba mu san mutu kuma sai ka mutu wallahi la tamutunna wa in umirta ma umirano baina aini kullu hayyin alamil maut yalo sayasiru al mar'u yawman jasadan ma fihi ruh kam ra'ayna min azizin tuyat anhu al Ya yace sai ka mutu wallahi ko ka mace shekarun annabi nuhu bisa doron kasa sai ka mutu dutsiyarka sai ka bar duniya tunda ba gidanku bane ba washe ma yace duniya gidan aro to gidan aro kuma sai ka miƙe kafa ko da za ka maimaita shekarun annabi nuhu sai ka bar duniya tsakanin idan dama da na hagu na duk rai mutuwa na kai kawo wata rana za ka ga dan adam na tafiya yasirul mar'u yawman jasadan ma fihi ruh gangar jiki za ka ga dauko a makara ga ta can mutum cikin makara kwance babu rai a cikin gangar jiki. an ɗauke shi ana tafiya da shi ba da ciki gawa ce ce kamra aina min azizin ya anhul kushur mutum nawa muka gani waɗanda suke da kuɗi da mulki yau sun zama gawawaki an ɗauke su a rufe su nawa muka gani ko a Najeriya aka ce ka lissafa masu kuɗi da mulki waɗanda suna bisa mulkin Allah ka ibrahim kana da lissafi da yawa da zaka yi ashe abin da ya zama dole sai kai al-mautu babul لكل الحي دخولها إن عاش في نفع أو عاش إفسادا الموت باب متوى قوفة لكل الحي دخولها دم ري سياشي قولنا قوفر دم ري سيابي قولنا قوفر إن عاش في نفع ya rayu yana cikin bin Allah da da'a da biya a gare shi aw asha ifsadan ko kuma ya rayu yana fasadi madokokin Allah keta alfarmar ka'idojin Allah madokokin sarki da Manzansa a bisa dauran kasa za dai ka mutu kullu man alaiha fan duk wanda ke bisa dauran kasar nan sai ya rasu to sai Allah ya ce ya sai rayuwar taka da aljanna amma fa abin da yake so kai ta ba da gudunmuwa wurin addinin Allah ya habaka ya sai dukiyarka da aljanna abin da yake so kai amfani da damarka wurin ka ga addinin Allah ya kambama wurin tallata gaskiya ya ɗata isar da ita inda bata kai ba domin gaskiya ita ce addinin Allah maɗaukakin sarki abinda Allah ya saukar shi ne gaskiya babu yadda za a yi bawa ya zama mai gaskiya in ba addinin musulunci yake ba domin addinin musulunci ne gaskiyar take sai dai ku musulmai ku lalace ku yi watsi da gaskiyar da ke cikin addinin ku lalace ku yi watsi da karantarwa da ke cikin addinin ku amma dai gaskiya tana nan kunshe tsangame a cikin addinin musulunci to sai Allah ta'ala ya ce ya sai rayuwarku ya sai dukiyarku da aljanna ku yi jihadi don addinin sai ci gaba alkawari ne cikakke na gaskiya da Allah ta'ala ya yi da ku wane ne ya kai Allah maɗaukakin sarki cika alkawari fastabshiru ayyuhal mu'minun albishirunku ya ku masu imani shine fastabshiru kamar a ce albishirunku ya ku masu imani al-iltifat an al wannan kamar irin awaiga da kai bani abinda bature ke cewa flashback an ce fastabshuru ku menene albishir din cewa Allah ya sai rayuwarka ya sai ka da aljanna ba albishir bane wannan shi sa Allah daga baya ce fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atun bi ku da wannan kasuwanci da kuka kulla ku da mahalicin kai ma dalla da kasuwa a ce kai da Allah kuke yin ta kai ka san babu asara ma dalla da kasuwancin da Allah ne ya kulla tsakaninka da shi za a yi kasuwancin kai ka san babu faduwa a cikin sa fastabshuru bi bai'ikum alladhi bai'atum bi wa zalikal baiu shi wannan kasuwanci da kuka kulla da Allah huwa al-fawz al-azim shine babban rabo shine rabo babba wanda abinda ake da bukata mumini ya zama yana yana raba a cikin sa yana tafiya a kansa wannan ayar yan uwa abinda take tabbatar mana shine duk mai imani ya sani Allahu ta'ala ya sai rayuwar shi ya sai gangar jikinsa ya sai dukkanin ka da aljanna amma kai ma addinin Allah hidima wannan yasa sahabbai kullun gurin su je filin yaki su mutu saboda sun yadda da wannan kasuwanci sun san Allah ta'ala ba maha'inci bane ba mai yaudari bane da gaske ke ya saya in dai ka saida je kika mutu kawai dai baka aljanna amma a tare da haka manzon Allah ya saita rayuwar mu cewa la tatamannu liqa al'adu wasallallahu al'afiya kar ku roki Allah ya kawo yaki ku roki zaman lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya to amma kuma in rigima ta zo dan addini ne mu tai a mutu ba ja da baya duk wanda ya nuna kai dan yatsa nuna shi inda kan addini ne irin abinda ba shi ke cewa kowa ce maka ko da kace tas to ai Allah ya riga sai rayuwar mai abun tsoro kuma ya gaya maka a cikin alkur'ani kuma wannan hakikanin gaskiya ce wa'adan alaihi haqqan alƙawari ne na Allah na gaske mu kuma ba mu da taba ba cikin abin da Allah ya yi alƙawari wallahi mun gamsu 100 bisa 100 cewa ya sai rayuwar mu ya sai dukiyar mu kenan yan uwa kowanne wannan mai duba ya ga ya sai da mu Allah ko bai sai da ba in ka sai da me kake yi menene contribution dinka wurin ka ga addini ya ci gaba kana ba da financial contribution ne da dukiyar da kake amfani ko ko da gangar jikinka domin sahabban ma haka suka kasu akwai waɗanda da gangar jikinsu suka yi irin su Khalid bin Walid irin su Ammar bin Yazid irin su ah, abin ganin Usama bin Zaid irin su irin su da yawa Mus'ab bin Umair wanda manzo Allah ke kira da suna Mus'ab al-Khair da Umar dan Khattab iyayen gogormaya Uthman dan Affan waɗanda arna suka kashe shi yana karatun alkurani saboda zurutun imani duk ire-iren waɗannan abubuwan kallo ne a wurinmu don mu saita rayuwar mu gane Allah ya riga ya sai rayuwar ba mu da haufi tunda sun sayar sun tsaya sun yi abin da ya dace da rayuwarsu don su sami yardar Allah kuma Allah ya ce radiyallahu anhum to mu ya ba za mu so Allah ya ce radiyallahu anna ba yawmul qiyama ba ma so a cikin aljannar da ya ce ya sai rayuwar mu don ita yace ya yarda da mu aljanna ba ya yawa bai kamata dukkanin musulmi mai imani ya rika jin tsoron mutuwa ba amma fi sabilillah mutuwar ta zama don addinin Allah ne ba mutuwa a filin kwallo ba ba mutuwa a gidan kulob ba ba mutuwa a wurin tsalle-tsalle ba a'a mutuwa fi sabilillah wurin tallata addini in ka rasu wallahi riba ce riba ce ba 'yar karama ba to haka in uwa mu ƙara rike gaskiya mu ƙara dogaro da Allah mu tabbata a kanta wallahi babu sky is the limit duk inda Allah ke kai bayan Allah na gari in ka tsaya ma gaskiya zai kai ka domin al'amuran duka a hannunsa suke kuma ya gaya maka ya sai rayuwar da aljanna haka ne kake jin tsoro in dai ba kana jin tsoron baka sai da mu Allah bane gara ka sai da mu wani shi yasa Allah ce fastabshuru bi baikum alladhi bai'atum bi albishirinku ya ku masu imani da wannan kasuwancin da kuka tsakaninku da Allah ta'ala kuka ƙulla yarjejeniyar cinikayya tsakaninku da shi dalikal bai wannan kasuwanci da kuka kulla da mahalicinku huwal fawzul azim shine ainihin babban rabo gabawa ya zama ya ƙulla kasuwa tsakanin shi da Allah subhanahu sai Allah maɗaukacin sarki ya ce at-taibun at taibun عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما ثم بين صفات المؤمنين سنع الله تعالى يبين صفر ما سو إيماني التي تقتضي الإخلاص wadda ita siffar tana nuna tsoron Allah tana nuna ikhlasi tana nuna yi don Allah subhanahu wataala shi ikhlasi za ka ga da yawa daga cikin mutane sai su yi ta bayani a cikin a social media wani bawan Allah ya yi wani abu fi lillahi Allah kaɗai ya san zuciyarsa amma sai ka je yana cewa ai ba ikhlasi kamar yana da alaƙa da zuciyar bawa zuciyar bawa da mahalicin shi Allah kaɗai ne ke da ta cewa a cikin zuciyar ni da kai ba ma iya fasara zuciyar wani wallahi amma mutum zai yi aiki shi don Allah kai baka sani ba amma sai ka ce ai ba don Allah yake ba ba don Allah ya kaza ba don Allah ya kaza ba akwai wani uwa da yake ban tausayi a social media a facebook duk lokacin da zaka ga yana criticism malamin addini yake criticizing kuma shi ma malami ne kuma a nan garin amma duk maganganun shi ka kan malamai ne da an yi wani ake alkhari sai ya zo ya yi rubutu ya yi suka ya ce ba ikhlasi ya ce wannan aƙidar mu'tazila ce wannan aƙidar kuma ina da tabbacin bai iya maka bayani na minti talatin akan mu'tazila karatun an shiga ne ba a gane ba baya iya tsayawa gaban kai ma larabcin minti talatin balantana ka ce na iya shiga cikin littattafai ya gano inda aka dosa amma da malami ya yi ka sai ce ai ba tsoron Allah ai ba ikhlasi shi ko ikhlasi al'amari ne na Allah tsakanin shi da bawansa ko annabi bai da gahal a ciki bai da ta cewa manzon Allah ma bai da cewa tsakanin ikhlasin bawa da mahaliccinsa ina fata an fahimci wannan su amma ga siffofi waɗanda suke identifying cewa wani don Allah yake hidimarsa waɗanda Allah ta'ala yake fayyacewa a cikin waɗannan siffofin don samun tabbacin alkawari da muka ƙulla na cinikayya mu da mahalicinmu na mun sayar da mu ko mun sayar da ita don addinin sai ci gaba farko sai Allah ta'ala ce a taibun rufi'a alal madihi bi takdiri mabtada min shirki wan nifaq ay humut taibuna Allah ta'ala ce sifofin mu'mine na gari mutane ne masu tuba yanzu don Allah wane ne ya isa ce kai ba mai tuba bane ga mahaliccinka ba mu iya ganewa zaka iya yin zunubi tsakaninka da Allah ka tuba babu wanda ya sani ballantana ya zo ya ce a'a shi bai karɓi tuba ka ba don ƙofar karɓar tuba ba hannun shi take ba takaddun an san tubar ba shi ne ke da cewa a kansu ba bawa na iya ba daidai ba tsakanin shi da mahalicin sa ya tuba kai baka sani ba amma sai ka koma gefe ka ce ba dan Allah yake yi ba bayan yayi kuskure a jiya ya tuba kai baka sani ba kenan ya daga cikin siffofin bayi nagari nagartattun bayi masu yi don Allah masu tuba ne a laifuka idan sun yi sannan al'abidun masu yi ibada ne al-mukhlisuna al-ibadatu lillah suna yi ibadar su don Allah ba don kowa ba yanzu wannan ita ma a cikin yin ibada don Allah wa ke iya ganewa sai shi da ake yi da shi babu wanda zai zo nan yayi sallah ka ce mai ba don Allah yi ba ba ka iya nuna ɗaya cikin mu nan ka ce ba don Allah zo nan wurin ba idan an ce ka kawo mubarrirat waɗanda suke tabbatar da haka baka da kuɗa menene dalilin ka na nuna wani ka ce ba don Allah ya zo ba baka da shi ashe kenan maganar ibada don Allah Allah ake barmawa ai dama dai shi ake yi ni da kai ba mu cewa a ciki wannan ɗabi'a ce ta bayan Allah na gari sifa ce ta bayan Allah na kirki waɗanda suke yi ibada don Allah shi kadai sannan kuma ba mai gane su sai wanda suka yi dan shi dai shine Allah subhanahu wataala shi ke gane su sai kuma idan ya so sai ya tallata ma bayi su dan ya gwada ma bayi don Allah suke yi shi ma ya yarda su don kuma ku aminci da su haka ya tabbata hadisi idan Allah ya so bawa sai ce mu mala'iku su so shi sai ce mala'iku ku tallata mutanen duniya su so shi wannan ke gwada Allah na so idan Allah kuma ya kika sai ce mala'iku su kika sai ga mutanen duniya su kika sai ga kowa ya kika akwai mutumin da bai taɓa mala'iku kuma haka zaka ji ba ka san shi kuma duk duniya an jinin shi da an faɗi sunan shi sai ka ji ko da tarayya kuke kawai kai dai kana yi amma ba dan kana san shi ba akwai wanda kuma sunan shi kawai zaka ji ka ji kana kaunar shi ko da baka taɓa ganin shi ba to wannan duka alamu ne na cewa wannan Allah na san shi wacce kuma Allah baya san shi alhamidun lahu ala kulli hal daga cikin sifofin mu'mine na gari bayan Allah na kwarai Allah ta'ala ce masu godiya ne gare shi a kowane irin hali duk halin da suka shiga suna godewa Allah subhanahu wataala suna godiya ga Allah idan suna cikin wadata idan sun san shi ya bayar su gode masa idan suna cikin talauci dan sun san shi ke kaddarawa su gode masa idan suna cikin lafiya dan sun san shi ke kaddarawa su gode masa idan ba su da lafiya dan sun san shi ke kaddarawa su gode mashi daga tsaye dan shi ya kaddara tsayuwar su gode mashi in sun samu zama dan shi ya kaddara zama su gode mashi daga kwance dan shi ke ya kaddara kwanciyar duk halin da suke ciki suna gode wa Allah madaukakin sarki sifa ce ta bayan Allah na gari amma akwai wanda karar Allah yake kaiwa ki kai wallahi muna an so wuta muna jin jiki har zai ka ce wani mashin amma mai ruwanka idan har al'amura sun rinca da sai ka koma ma Allah ka tsayu ga Allah ka kyala kowa amma duk lokacin da kake ganin wani ne zai yi ba Allah ba sai Allah ya barka da shi kuma sai ta ɗanɗana ma uku ba kuma ku rasa inda za ku kai da shi shi abubuwan su kuikuye ba kuma su cakuɗe maka dukkan kuma wanda zai iya gane bakin zara amma idan ka maida al'amarinka ga rabbul izzati wal jabarut Allah ta'ala sai ya warware ma bakin zaran domin dama a hannunsa yake shi ba abin da ke cakuɗe mashi diya da abubuwa suka damarmale a wurin Allah buɗe ne ina fata an fahimci wannan don haka ƴan uwa mu tsaya ma Allah mu zama masu godiya a gare shi alhamidun sifa ce ta mutanen kirki sannan as-sa'ihun mutane ne masu as-sa'ihuna bi ma'ana as-sa'imuna min qawlihi alayhi salatu wassalam mutane ne masu yin azumi shine as-sa'ihun bayan Allah na gari daga cikin sifofinsa akwai yin azumi wannan ibadar da muke alama ta cewa mu bayan Allah ne na gari ba wanda isai kalle ke ci azumin ka ba da Allah kake ba duk bala'i shi amma wani na iya hawa ka zuwa ci haba ya mutane ma da Allah suke azumin kai kamar yana da alaka tsakanin shi da Allah ya bashi labarin wani da wani ba dan Allah suke ba wai kuma sai ce wai karatu ne wannan wai shi mai karatu ne wai kana shiga abin da ba ruwanka maganar ikhlasi al'amari ne na Allah tsakanin shi da bawa ka iya cewa kawai kai amma sai ka je na wani wai al'ummar mu ikhlasi yayi karanci in ka ce bayanin me yasa ikhlasin ya karanci bi ma igama ni? menene alamun ba ikhlasin bi ma igama ni? al'amarin ikhlasi yi don Allah tsakanin bawa ne da malici shi kadai ne san dan shi kai ko ba da shi kai ba shi yasa ma sai ce innamal a'malu binniyat sannan sai manzon Allah yayi bayani cewa ita niyya a zuci take ba a gaba ba ba a baki ba ba wai ka zo ka ce nayi niyyar aiki alkhairi bayan zuciyar ka ƙarya take ba in mu mun gamsu mun yadda shi Allah da ke kallon zuciyar ka zai gamsu zai yadda ai shi yana da direct contact da zuciyar ka. kai tsaye yana da alaka da zuciyar ka Allah ta'ala su da ka ya uwa wajibi ne mu bar wa Allah ta'ala matsayinsa idan ya siffanta masu imani da shi mu bar su da da aji siffofinsu baka iya raba mai imani da sifar da Allah ya bashi ta as-sa'imuna mutane ne masu azumi ya tabbata hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa siyahatu ummati as-sawm annabi yace siyahatu ummati as-sawm siyaha kamar a ce yawon bude ido abin jin dadin al'umma ta annabi yace shine azumi mai imani sai ka ji yana jin dadin azumi dan yana ƙara lafiya yan damoyinka azumi sai ka ga sun yi sauki domin duk wasu ƴan kunge-kunge da kake yi hatta da ƴan ƙwaya sauki suke samu da azumi kun ga zai masu alheri dan wiwi ma ya samu sauki dan zai kwashe wasu awoyi bai zuƙa ba kaga ya samu sauki shi ma azumin ya zai masa alheri haka ne ko ba haka ba to kai kuma mai imani na gari azumin ya ƙara ma karsashi dama kan alheri kake to sai ne zo ya ce ma a'a ba dan Allah kake yi ba mutum ya je ya ta bayani kawai haka na son zuciyarsa dan ya bata mutane kadai saboda shi ya kasa abin da suke yi dama wani al'amari ne na munafikai idan suka ga masu imani na ayyukan nagarta da ba su iyawa sai su koma suna suka haka za ɗabi'atul munafiki wannan ita ce ɗabi'ar munafikai su ga ana aiki alkhairin da su ba su iyawa sai sukar wannan aiki alkhairin ai wannan ba haka ya kamata ba mu ba haka muka gada ba ai kaza kaza kaza kaza dai shi ba zai iya ba ya ga kai kayi amma kar hakan ya sama ƙasa a gwiwa wallahi yan uwa duk lokacin da ka hararo abu ka ga alheri ne kawai tafi kansa ko da mutane za su dare kawai zama kana da hadari manufar ka target ɗinka can duk wanda yake ganin tafiyar kuɗi daya ɗaya ce kama hannun shi zo mu tafi in a kan hanya ka ga shi keke shi ta yi faci sake shi don kare bata ma lokaci yi gaba in ya yi facin ya biyo ka haka ya kamata tafiyar addini ta zama ya zama na tunaninka addini ya ci gaba al'umma ta samu kwanciyar hankali ta zauna lafiya duk wanda ke jin haka yake so ku zo mu tafi wanda yake jin cewa shi akan hanya ya samu matsala sake shi gi gaba inda gaske yake in ya gyara ya biyo ka domin wani da gangan zai sace tayar ya ce ya ta ta ta sace dan ka tsaya ku lalace nan wurin har rana ta faɗi bakwai inda za ku ba shi dama abin da yake so kenan kyale shi gaba in ya shirya inda da gaske ke biyo ka suke ka akan hanya haka ya kamata mu zama mu zama mutane masu manufa kuma da gaske so muke sai mun cima wani farko haka kamata ka zama haka kamata in zama haka kamata mu zama Allah madaukakin sarki ya datar da mu arraki'un sanan mutane ne masu ruku'u as-sajiduna bi ma'ana arraki'un as-sajidun mutane ne masu yawan sallah suna da sallolin dare na filfili su ba ma magana farilla ake ba farilla dama ba su da matsala na filfili ma tsaye suke to sai kaga bawa ya tashi yana na filfili cikin dare kika ce ba don Allah bane akwai lokacin da muna tahajjud a masallacin yar addu'a wani ya rubuto takarda cewa ba don Allah muke yi ba idan Allah ne don mu koma gidajen mu mu je cikin gida mu yi eh wacce ne ake yi don Allah kaji da kiki wannan nau'i ne na dakikanci annabi bai yi tajudi a masallaci ba to abinda annabi ya kawai sai kai in baka iyawa sai ka ce kowa ya koma gida don mu je mu ta bacci kila shi bacci yake ji in ana gida sai ce sai fito ya karya ce an yi mayo tsaye na kwana kuma kwance kwana wallahi jin kunya ya karya yana tsammanin wai ba don Allah ake ba saboda an masallaci an yi wannan kuma shi ce gudu ba dan Allah ne tsakanin bawa da zuciyar Allah da zuciyar bawansa sai Allah kawai daga ƙarshe dai sai ya gajiya ya surutu ya surutu ya gaban bari ba na sa a yi bincike game da shi na gawa ta kai shi bai da ƙarfin tsayuwa ne ma wai tsayuwa ma bai daɗewa tsaye ce don Allah ya ba mu lahiya muna daɗewa tsaye kai baka da lahiya sai ka roƙa mana mu Allah ya ƙara mana lahiya mu kuma addu'a Allah ya baka lahiya shikenan ba amma me ne cewa mu sai mun zo mun kwanta to haka mutane suke bayan Allah na gari mutane ne masu yin salloli don Allah zuciyarsu kuma Allah suka dosa kai ba ka iya aibanta su in ma ka yi an yi mutanen farko an aibanta annabi da sabai kan ayyukan alkhairi amma sun yi ƙasa a gwiwa to haka ma ba za mu yi ƙasa a gwiwa bi idinillah za mu dasa daga inda sabai suka kwana daga inda tabi'ai suka kwana daga inda magabatan mu suka kwana maganar a tafi kan gaskiya a faɗi gaskiya ai tsaye kan gaskiya ai juyin juya hali kan gaskiya wallahi shirye muke mun riga mun saida mu Allah da rayuwar a haka amma dan wani zai yi suka ce ba dan Allah kake ba ba dan menene ba ba dan menene ba akwai wanda na gani a Facebook yau har zagi na yayi yau na garbuce shi kuma abin da kawai ya faru ya je yana neman aiki ya zo ya same ni na je na yi magana ba a dauke shi aikin ba sai dauka ban yi magana kuma wallahi azim sai da na iya abin da zan iya samu aikin bai samu ba kadai shine laifi na ni bai san abin da nayi ba kawai shine yawa ha Facebook yana zagi ai ba dan Allah ma yake abubuwan shi ba kai ka ce yana shiga zuciyar abu amma ne game take ciki wasu mutane wai dan ba su samu manufar su ba a rayuwar duniya sai su aibanta wani wallahi ni babu ba da zan kalle shi aibanta shi kan rayuwar duniya dan ni ban samu ba idan nake da tabbacin Allah ke bada wa ne zaka aibanta shi yasa ni ba wanda zaka ji ina gulmishi ko ina magana ba abin da ya dame ni da kai yuba ba Allah ke bada ba ban nema auren shi to kai ka isa ka tare mu abin Allah ya bani ne baka kasa isa rabanka baka arzikin arzikinka inda sauran rayuwarka sai a sa cuta jikinka ba kawaye gari da lafiya ba Ƴan uwanka su kewaye ka jin jiki ya lullube ka masu jinya na ta kuka ga mutum ya kasa harka sai wanda jiki baya rasa ba duk abin da yake rabanka ne baka kasa isa gare shi kuma baka ketare arzikinka ka ci na wani duk kwaɗayinka kowa arzikinsa yake ci nahnu qasamna bainakum ma'ishatakum fil hayatid dunya to waye kuma sai to gace maka kafanka to me ne jin haushin wani ya kamata mu ji tsoron Allah yan uwa ni in zan yi zan yi adawa da kai zan yi adawa da kai ne dan kaki Allah ba dan kana bin Allah ba dan kaki mani bai sa in yi adawa da kai kawai dauka nake Allah ne bai kaddara samu ta hanyar ka ba sai bota hanyar kuma wallahi alazim ina ganin rubutun shi sosai ya bani tausan gaske inda ya san abin da ne mishi amma abu ne don Allah ba a buƙatar maka faɗa amma kawai yanayin bayani ne kama don mu gane da al'umma take wani kawai yana kika ba wani dalili kadai dan wasu manufofi da ya ga ba su cimmawa ba tsammani shi da kai ne ka toshe mai harkar Allah kar ka hana mu wato ka Allah ka hana mu damar da wani za ta biyo ta hannun mu mu toshe mun shi Allah ka hana mu wannan damar in dai bukatar wani za ta iya cimma sanadiyar mu kuma mu toshe da gangar Allah karka ba mu wannan damar wallahi wannan shine abin da ya kamata al'umma ta rika ma ƴan uwanta ainihin fassara da shi kyakkyawar fassara ba dan neman duniya da mummunan manufa ba sannan Allah ta'ala ce al'amuruna bil ma'ruf sifofin bayan Allah na gari mutane ne masu umurni da kyakkyawa yanzu dan Allah idan mutum na umurni da kyakkyawa ka aika ce ba dan Allah bane akwai wanda ce khutubar da muka yi waccan da ake ta ce ku ce akan ta ba dan Allah ne ba wallahi akwai wanda ya ce haka ni kuma na bar su da Allah shi Allah ya ga me ke cikin zuciyata wallahi alazim ban da wata manufa a cikin wannan hudubar face mutanen bangarorin nan da na ambata samu saukin rayuwa Allah shine shahidi amma dan wani dan dodoru da yace ba dan Allah ya bai da min dan wani dan karan kadamiya ya zo ya daka tsalle gefe ya ce ba dan Allah ma yake ba sai me ba abin da ya bata cikin barina manzon Allah ma yayi ka so wani ya ce mashi ba dan Allah kai ba kai ka san Allah da annabi ba to dan an gama annabi an gama abu waye abu amma annabi ma Allah an ce ba dan Allah kai ba ku munafikai dan kun ce ba dan Allah ne ba sai me ayyuhal munafiqun babu wani abu wallahi wallahi babu wani abu a ciki amma dai Allah muke roƙo ya azurta mu da ikhlasi ya tabbatar da zukatan dan shi mu yi kadai amma ba dan wani ba subhanahu ta'ala kar ka samu yi abu dan wani ya ji dadi ko ya bi mu amma duk abin da zamu iya yi al'umma ta samu sauki Allah ka ba mu iko yin shi ko da za a zage mu duka duniya wannan shine cin ribar rayuwa bayan Allah na gari Allah ya faɗi sifarsa ya ce al'amiruna bil ma'ruf mutane ne masu umarni da kyakkyawa dan girman Allah al'umma cikin kuna akwai wanda bai ji hudubar ba in ma baka ji baka nema umarni ake da kyakkyawa ko da mummuna don girman Allah a ciki menene ke gwada ba don Allah akai ba to kai me naka ce da ba don Allah akai ba menene malamih dinka menene ma'akhi marukar da kare ce ba don Allah akai ba ni da kai mu zo mu rantsuwa da Allah da ni da kai in ba don Allah ne ba ni Allah kare kai ni aljanna gobe kiyama kai ma kai irin ta in ka isa munafiki wallahi ba zai iya ba zai iya ba wallahi azum so ɗan uwa wata kan al'amarin umarni da kyakkyawa sifa ce ta mu'minai masu imani in kai baka iya wani yayi sai ka yaba in baka iya ba kai shiru dama ba banka ake so ba ka baro Allah ta'ala yayi jojin ka baro Allah ta'ala dama shike da da masaniya game da me zukata ke kunshe da su Allah ta'ala ka azurta mu da ikhlasi wannahuna anil munkar Allah ta'ala ce kuma su hani ne daga mummuna zubar da jinin al'umma mummuna yake ne ko kuma mummuna bane ɗauke su a ɓoye su mummuna aiki ne ko mummuna ba ne yin an sa kuɗin kuɗin fansa mummuna aiki ne ko mummuna ba ne domin ce kar ai don Allah me ba don Allah ba ce don girman Allah a kalli gaskiya tsakani da Allah me ba don Allah ba ana dan ba su suka yi ba shine kawai ba don Allah aka yi ba su sune masu yi don Allah mun gode ma Allah subhanahu wataala wal hafiduna li hududillah Allah ta'ala siffanta mu'minai bayan umarni da kyakkyawa da hani da mummuna sai ce alhafizuna li hududillah suna kiyaye dokokin Allah li ahkamihi bil amali biha kiyaye dokokin Allah ga kana aiki da su duk wanda ya bibi rayuwa ba alfahari ba duk wanda ya bibi cirayewa zai ga gurgudo ana kamanta aiki da gaskiya. gurgudo a cikin rayuwa da ake gudanarwa duk wanda ya mu'amala babu taskiya a ciki amma duk wanda ya mu'amala da ni Abu Ammar in kaga inda ne ba daidai ba ka boye mani wallahi ka ce ni amma gwargwado za ka ga akwai kokarin kamantawa to sai me ke a ciki dan wani dan ta'adda ya ce ba daidai ba babu wani abun abin gada a ciki amma mutum ya mu'amala da kai ya ji bai ji daɗi ba shine abun tuhumar zuciya shine abun tuhumar zuciya tashir isushin da nake lecturing akwai course din da wani wani yake dauka da aka ce ni zan dauke shi dalibai murna suke suna zagaye makaranta cewa su za su course din saboda sun san ba zan ka da kai ba intentionally da gangar in ka da kai ba zan ka da kai ba wallahi sai dai in kai ka fadi kuma in ka fadin ma kai tangar tangar sai nayi nayi in tabo ka sai dai in kai nauyi sai sake ka tai wallahi amma da CA da CA da attendance da waye sai na kokari in gana ta ciccibo boka dai amma in na gaba yanda na iya nauyin ka ya kai sai ka kai kasa sai in barka <laughs> ina fata ko shi wannan to amma akwai malamin da ya shigo aji zai kalle ka ce sai ya ka da kai da kashi da ya shigo aji sai kun fadi to riban me ni in nayi maka karatu nayi maka lecture ta semester guda wata hudu muna tare ina koya maka karatu sai kuma ka fadi ni murna ne wai na iya koyarwa maka ni questioning din kaina nake wallahi alazim abin da nake koya na ma san shi kuwa ni abin da nake koyi shine ni tarbiyar da ne maka kaina kenan in naga dalibai na sun faɗi zan tambayi kaina shin anya ko na ma koyi abin nan daidai saboda ai bai wa a ce dukkan su da kike ne ba su ganewa kenan ni ne da kikin da ban iya koyawa ba haka nake daukar kaina to amma wani gane yake wani shi shine ya iya ku dukun faɗi ba ku sani ba bayan shi in aka duba cikin awo shine bai san inda aka dosa ba alhafizuna li hududillah bayan Allah na gari daga cikin sifofinsu akwai kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki aiki da su gurgurdan iko thumma amru nabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma Allah ta'ala ya umurni amara nabi nabiya Allah ya umurci annabi fa qala sai Allah ya ce wa bashiril mu'minin ya annabi kai bishara ga mu'minai al mawsufina bi hadhihi sifati bil janna wadanda suka sifanti da wadancan sifofin kai musu albishir da cewa su yan aljanna ya yan kwa sai mu duba mu gani ina na shigo ina ka shigo ina ka fita ina na fita a cikin waɗannan sifofin inda ka shigo ka godiya ga Allah ka ƙara riƙewa in duk duniya za ka ƙare aljanna ce ka inda kuma baka shiga ba ku za ka shiga bari mu sake jin sifofin Allah ran ma sake mito mun su الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين يا كما تقول نمو يريك وانا آير والله لازم دلت ذمي ما صلونا رأيوا نفرق الله يأتي التائبون ما ستوبة ka duba rayuwarka kana tuba ko baka tuba Allah ka azurta mu da tuba na biyu shine al'abidun yawan ibada don Allah ya zama na Allah kake ibada dan shi ba don wani ba kowannen mai duba zuciyar shi ga ka sifanta cikin wannan sifar ko baka ciki Allah muna maka godiya akan wannan alhamidun masu godiya ma Allah madaukakin sarki in yi musu baiwa Allah mun gode as-saihun masu azumi shine a mu sifar ka shigo na shigo sannan kuma me arraki'un as-sajidun masu ruku'u da sujjada shine salloli ka auna ka gani ni ma nayi awo irin nawa na bil ma'ruf umurni da kyakkyawa duba ka gani kana yi ko baka yi ni dai ina duba inda nake nima na anil munkar hani daga mummuna leƙa ka ga guda nawa kai ni ina awo a cikin ta gurgurun iko wal hafizuna li hududillah sannan kuma kiyaye dokokin Allah yin aiki da abinda Allah ya ce da Annabi ya ce duba ka leka ka ga me kake yi sannan ƙarshe abin jin daɗin yan uwa sai aka yi magana da annabi ba da ni mai imanin ba ba da kai mai imanin ba ba da wancan musulmin ba ba da mu musulmin ba sai aka ce wa manzon Allah bashiril mu'minin ya manzon Allah yi bishara ma masu imani da wani malami aka ce bishara ma mutane da ya rike bishara shi wallahi <laughs> wallahi da ya rike bishara shi da ba zai muku ba wallahi shiru zai yi saboda bakin ciki ko ba haka ba to sai aka cewa annabin da an san ba dan bakin ciki bane Allah ya ce mai bashiril mu'minin ya rasulullah ya annabi yi mu'minai bushara ya koyi bushara ba ga ta muna karantawa ba Allah mun gode ka samu cikin wannan albishir din menene albishir din sai aka ce bil janna duk wanda ya siffanci da wannan sifofin wallahi dan aljanna ne duk wanda ya siffanci da wannan sifofin dan aljanna ne to ku masu ba idan don Allah ina ku samu lissafin ina ma'aunin ku ka samu shi da wani skeli kuke awo kuke gane ba dan Allah ake ba zunzurutu ne ko jinjurutu zunzurutu na jin zafi da bakin ciki wallahi shine kadai abin da ke hana mutane su faɗi gaskiya ko kuma in gaskiya wani ya faɗe ta su ji zafi shi kau abinda manzon Allah ya koya mana gaskiya ko shedan ya faɗa ka tabbatar mai da gaskiya yayi ballantana dan uwanka na da'awa ballantana dan uwanka musulmi ballantana dan uwanka mai imani ko shaiɗan. ya faɗi gaskiya ka ce mai wannan abin da ka faɗa gaskiya ne abu hurara bai faru tsakanin shi da shedan ba da annabi ya sa shi gado a gadi Shaiɗan ya zo ya ce ma ya zo da siffar tsofaffi abu hurara ya bashi ya bashi dan diba ya ce mai a'a annabi ya sa ni tsaro ba zai yi ba ya sake dawowa a matsayin shi na mabukaci abu hurara ce kai manzo Allah bai sa ni tsaro ba wani mai tabawa yace to yaro zan a wata addu'a in ka rike ta kariya ce shedan ne ashe yake ga mu Abu Hurairah wannan sakon sai manzon Allah Abu Hurairah yana yana narration ma manzon Allah abin da ya faru yana narration sa ga Annabi sai Allah sallama yake cewa fa zaka shaytan yace wancan shedan ne amma abin da ya faɗa ma gaskiya ne Annabi ya gazgata shedan sai kai ka kasa gazgata mai imani ka kasa gazgata musulmi kadai saboda san zuciya mun gode ma Allah da ya ce wa annabi bashirul mu'minin bai ce ma wani shehi bashirul mu'minin ba bai ce ma wani limami bashirul mu'minin ba bai ce ma wani malami bashir sai aka ce wa annabi bashirul mu'minin yi bishara masu imani cewa yan aljanna ne fa amma allazina yasifuna bi hadhihi sifat al mawsufuna bi sifat waɗanda suka siffanci da waɗannan sifofi at-ta'ibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf annahuna 'anil munkar sifofi guda bakwai in ka siffanci da su kai dan aljanna ne duk bakin ciki mai bakin ciki sai dai kwadu can in ya bar bakin ciki kenan in kuma bai bari ba shikenan sai dai ya ga kashan wurin in an nuno ta rana ce wa ina wannan ce ai ga can aljanna kuna cewa ba dan Allah ba shi Allah shi ya ga zuciyar shi haka ne ko haka ya yan uwa al'amarin zuciya mu daina shiga tsakanin bawa da mahaliccinsa duk abin da ga wani wallahi bar mu Allah kawai in ka ji zaka iya yabawa ka yaba in baka iya yabawa baka da dalili ka kyale al'amarin daidai da ba daidai ba lallai dan Allah akai ba dan shi akai ba ba ka da ta cewa al'amarin na Rabbul Izzati wal Jabarut ne shi ne Allah madaukakin sarki shi kadai ke da ta cewa anan babu wanda ke da ta cewa sai shi subhanahu wataala fima taqaddama min surati amara bi muqata'ati jami'il kuffar fi jami'il mu'amala mala yace a cikin abin da ya gabata na wannan sura din cikin duk karatun da muka yi a baya Allah ya yi umarni da a yanke mu'amala da kafirai gaba daya dan an ce jahidul kuffara wal munafiqina wa gluz alayhi wa huna yu'akkidu anna al muqata'a hatta fi du'a a can a mu'amala ne aka ce a yanke to anan kuma karatun da zamu ji anan gaba Allah zai yi umarni da cewa a yanke mu'amala da kafirai har a wurin addu'a hatta fi du'a ilahu walisti zar, har a wurin roƙa masu gafara wa alaƙa ta dam la tanfa mu sani kuma alaƙa ta jini ba ta amfani gobe kiyama a wurin Allah wai ka zo ka ce wani dan uwana ne wani ka ba ruwan Allah da alaƙa ta dam wata alaƙa ta jini ka ce wai dan uwana ne na jini shi ma sai ya shigo aljannan nan ina ai yau la malun wala banu karshen alaƙar jini ɗa da uba iyaye da 'ya'ya. amma Allah ya ce a wannan ranar ba mai amfanin wani a cikin su ashe kun ranar lahira babu wata alaƙa ta jini idza adimat alaqatul aqida in dai alaƙar aqida bata hada ba to ta jini ko ba ta hadawa Alaƙa ta aqida ita ce alaƙa da ta fi kowace ƙarfi. Alaƙa ta aƙida ita ce arrabitatul wusqa makulli mai karfin da bai kwantuwa a ce aqida ɗaya ta hada mu ni musulmi ne kai musulmi ne ahlus sunna ni ma ahlus sunna magana ta kare an kulle kenan mahada ta hada mu to wannan ita ce rabita mafi girma daga cikin rawabit da ya kamata a ce ainihin mun hadu akan su amma insha Allah ta'ala za mu ji wannan a gobe bi idinillahi ta'ala a aya ta 113 a wannan sura mai albarka nan zamu kwana insha Allah ta'ala abinda na faɗa ya zama daidai Allah ba mu lada wanda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya mana afuwa da yafiya Allah ya sa mu cikin bayansa na kure albarkaci rayuwar mu ya kwaran ya mana dukkanin matsaloli ya sa mu cikin bayansa amintattu ina roƙon Allah ta'ala ka sa mana zaman lafiya a ƙasar mu zaman lafiya a jihar mu zaman lafiya a gidajen mu Allah ta'ala ka albarkaci rayuwar mu dukkanin alkhairai ka kare mu daga fada cikin halin kakani kai ina ganin akwai tambaya ɗaya ko biyu sai mu amsa sannan sai mu ainihin karanta wata wata doguwar takarda ko Allah rama yayi nazarin ta ya karanta kafin a asa tambayoyi na'am wa alaikum salam eh. hmm. yana cewa a cikin hujjojinsu da suke cewa an saba ma aiki aiko shi wannan ba za a ce ba don Allah kai ba kuma cewa an saba ma manhajin salaf magabata a wurin jawo hankalin shugabanni akan mumbari wannan sun faɗi ra'ayinsu ne kawai su ibnu taymiya ba irin daure su da bugun da basu ba da basu kana tsammanin gidajen mm, mm, shugabannin suke bin su suna musu wa'azi ake daure su in gidan shi zaka je kai wa'azi kawai illa ka ci ban yi ta ka ba mutane ya sa a kore ka amma da kaji an kama mutum to ai ya saki sako ne inda ba yadda za a tara sakon shi sai a gaba da shi amma sakon bai taro ya dai shiga ce kuma in suna wannan maganar wai cewa su suna zuwa wurin shugabannin suna ga musu yaushe za ka je wurin shugaba ka game gaskiya kuma a fito a zo a yi hoto an wani an ja layi gashi nan ga karan ku ka game gaskiya ke ai kamata a fito ran kowa bace in dai gaskiya ka faɗa kamata a fito ran kowa bace ma an fito ana hoto ana dariya a kai ka ce gaskiya ka faɗi an dai su maganganu <laughs> ko ba haka ba shi ne gaskiyar magana ba wani batun an saba manhajin salaf magabata suna faɗa ma shugabanni gaskiya a bisa mumbai nan ne channel na information da za ka saki information ya kai mai shugaba in baka damar ka kai gare shi so duk wanda zai wata magana ka bar shi maganar sa sai ka ce manhajin salaf din suwa ne ne salaf din manzo Allah ina yake sakin informations ba a bisa mumbari ba kuma sai wani dan daniel zai ce ma kaza kaza shi manhajin da ya tsara shi ne shi ne sala. manya manya malaman da aka daddaure a duniya kana a akwai waɗanda laccoci suka yi suka faɗi gaskiya aka masa ka daure ka je a bugan nan su su wasu wannan wasunin shi na na na na na a bugan nan na sai a sayyidul qutub na na na masar sayyidul qutub ku duba ku ga irin abubuwan da suka yi na in dai zaka faɗi gaskiya ka ce wurin faɗarta to wallahi zaka yi ta cin karo da waɗanda ba gaskiya suke so ba so gaya mu gabanni gaskiya addini ne ɗabi'a ce a wata kuma kuma haka Allah ke so a gaya musu gaskiya shi yasa ya saukar da Qur'ani ma dan a gaya musu ya aiko da manzon Allah dan a gaya musu saboda haka ko da mutum ya ya sa manhajin sunna kuma ya sa manhajin salaf amma dai baka cewa zunubi yayi a wannan abin da yayi dan shi manhajin salaf ai ba addini bane na ce in ka saba mishi kai zulubi ko ka hita musulunci akwai wanda ya hita da kai dan ka saba manhajin salaf wurin ga mu shugaba gaskiya ina fata mu ba mai ita ka fita daga addini kana nan cikin musulunci da bakin cikin shi sai dai cewa ka bi manhajin salaf ba to salaf ai ko su akai daga saman bakwai ina fata mu fahimta so Allah ya ba muna sa'a manhajin salaf bane lallai salafawan ma na farko sun ga mu shugabanni gaskiya ba su mun bari a ji a duba tarihi kuma da wannan ba ka iya mutum awo ka ce ba don Allah yake ba duk manyan malamu da suka aka daddaure suka gaya mana wasiƙa suka rubuta suka rubuta suna ga suna aika musu shugabannin da ita Imam Malik ibn eh, ibn Anas akwai lokacin da Harun al rashid Imam Malik ya ce mishi to mu fa ba za ka rika faɗi mana gaskiya ba kaza kaza ce dan kuɗin da ka bani ga kuɗin ka cikin mutane mai da mai da kuɗi shi saboda ya gaishe sun dan yi magana ko sai ya dan baki dan me yake cewa dan dan blue envelope eh. aka dan bashi dan ambulan ya saka aljihu sai da aka bar mutane to mu Harun Rashid ba sauran a rika ga mana gaskiya wani mutane ce okay dan kudin da ka bani jiya to ga ka sai na ga ma gaskiya ya ka take na Allah madaukakin sarki ya samu dace ina eh, wa alaikum salam hmm. na

na'am akwai wata tambayar kuma sai mu rufe da wannan takarda tambaya ce ko shi ma dai wannan kuma sai da ya zuwa wannan to me yake cewa karanto ta kowa yake kuma da take da bukata an sani a bashi assalamu alaikum Allah shi ya fata malam barka da yamma ibada ya kokari ah, ce ya kokari da yaki da bid'a Allah ya kama ma lafiya da tsawon kwana a bayan haka mu dai kwarai sosai wannan kokari da kake yi malam muna biye da kai muna sauraron ka ko da a ina kake wallahi ko muna baka goyon baya da ka rika isar da sakon Allah sannan duk waɗanda ba su ji daɗi ba Allah ya dawamar da su cikin halin da suke na cikin jahilci da da batan basira <laughs> da batan basira <laughs> waɗanda waɗanda suka ji daɗi an kama ka Allah ya takura musu bayan wannan kuma don Allah malam ka ci gaba da wannan ƙoƙari saboda wallahi malam irin ku muka rasa cikin faɗin ƙasar nan malam shi ya yasa bid'a ta yawaita a cikin ƙasa, don Allah malam kada ka daina ka ci gaba mu dai ahlus sunna muna jin daɗi daga ƙarshe muna gode ma Allah subhanahu wata'ala ya saka da alkhairi Allah ya ƙara ilimi Allah ya ƙara yarda da kai malam asharuwa rafi a wannan sako ne daga Ahmad so ala itihal dama haka duniya take wani ya ji haushi ne ya yi ka Wanzu Allah ma haka aka yi masa so kawai gyara ɗaya da zan yi ma uwa cewa Allah ya dawo da su cikin jahilci sai mu ce Allah ya ganar da su ba za mu ce su dawo cikin jahilci sai mu ci gaba da samun matsala da suke amma muna fatar Allah ya ganar da su ya ba su fahimta su fita daga jahilcin da suka jahilta ya maido su zuwa ga haske na ilimi wannan shine fatar da muke yi Allah ya mana albarka baki daya ya sa mana zaman lafiya a kasar mu ya sa mana zaman lafiya a yankin mu na arewa ya kwaranye mana dukkanin damuwa da tashin na muna roƙon Allah madaukakin sarki albarkar wannan wata mai alfarma Allah ka biya mu kowanne mu bukatun sana alkhairi ka iya mu kowanne mu abin da baya iyawa duk wanda ke a wannan wuri Allah ka fi mu sanin bukatun mu ba mai biyan bukatu sai kai muna nan biyan bukatun mu a wurinka abin da yake alkhairi a rayuwar mu da da addinin mu Allah ka tabbatar mana da shi wanda ba alkhairi bane ka canza wanda mafi alkhairi ka sa mana yadda da amincewa abinda da da kai mana canji ya rabbul alamin subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhanaka